Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkamu da haka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta studio Kalangu. A yau studio Kalangu tana ɗakin magana na rediyo amfani da ke nan birnin Difa inda za mu tattauna kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske tun kula da albarkatun ƙasa a yankin Difa shine maudu'in da za mu tattaunawa kan shi. ku sani cewa dai wato yankin difa yana wato arewa maso yammacin bangaren tafkin chadi da kuma kudu maso yammacin kasar nijar duk da girman da yake da na raba dan kilomita 140 wato wannan yanki na difa yana kasancewa a yanki mafi karancin yawan mutane a cikin wannan kasa tamu ta Nijar kuma wato al'ummar yawanci tana bangaren kudanci noma na kasancewa ginshikin tattalin arzikin wannan yanki da kiwo amma duk da haka wato yankin Difa na kasancewa yanki wanda karancin ruwan sama suke kasancewa a yau za mu tattauna kamar da muka gaya muku kan batun kula da albarkatun kasa a wannan yanki na Difa a nan ɗakin magana muna tare da bakin da suka samu zarafin zuwa wannan wannan tattaunawa ina da sakataren kungiyar wato manoma ta kariya wato ta difa malam ibrahim shatima sannan kuma ina tare da malam umaru sanda hamadu wato kwadonatan kungiyar nan ta manoma da makiyaya ta arena wannan yanki na difa eh, sannan kuma ina tare da malam jalo malam ari wato na kungiyar nan ta fcm niya kawancan kungiyoyin da ke kula da noman gandari na wannan wannan ƙasa tamu ta Nijar. To kuma in shaida ma masu sauraron mu wato mun gayyaci daraktan muhalli na jiha eh, bai samu halarta zuwa ba. Ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. To da la kamar da na bayyana muku take wannan maudu'i namu shine batun kula da albarkatun kasa a wannan yanki na Difa. mu tunatar da ku daga ranar talatin ga watan satumba zuwa biyu ga watan oktoban shekara ta dubi da sha tara an gudanar da wani babban dandali wanda ya shahe batun kula da albarkatun ƙasa a cikin wannan yanki na difa a tsawon kwanaki uku mahalarta sun tattauna kan batutuwa da dama da suka jibanci kula da albarkatun ƙasa a wannan yanki kamar da ni bayyana muku ina tare da wato bakin da suka zo mana bari fara da kai malam umaru sanda hamadu na kungiyar aren shin idan an ka ce albarkatun ƙasa a wannan yanki na difa mi yake tuno muku ko mi za ku ce Uh, alhamdulillah eh, ina matukar godiya ga wannan dan taron da muka samu da gare ku studio kalangu eh, abu ne wanda kullum muna gode ma jama'a a wajen harkan tallafa ma jama'a bisa wayewan kai da kuke yi don kahin mu ciga ina muku barka da zuwa eh, in aka ce albarkatu na ƙasa kamar yadda ka faɗi a uh, na farko albarkatun ƙasa a nan region ɗin difa suna da dama in kuka ɗauka rijiyon ɗin difa region ce wanda take da faɗi yadda ka faɗi ɗazu ka faɗi faɗinta babba ce wanda ya zama to mutane kuma kaɗan ciki amma albarkatun akwai su in muka ɗauko daga albarkatun mu ɗauki dabbobin tuku dabba ma daga remu a difa dabba ta mu zaltuwa in ka ɗauki ƙananan dabbobi ka ɗauki manyan dabbobi akwai su sai dai faɗin da gare mu a ƙasar kasance ba a yi amfani da ita ba yadda ya kamata ya zama to an ci amfaninta mm. in ka ɗauki fannin noma kun ga ruwa gare mu muna da dubu muna da tafkin shadi ko da yake kun san abubuwa da yake ciki yau daga 2015 abin da ya kawo yanzu yadda muke cikin matsaloli da gare mu wanda yake na insecurity na rashin zaman lafiya mene duk da haka ya kamata a ce da mun ci wannan amfanin na albarkatun da gare mu da ke da wannan yankin mu mm. eh, in kuka dauki kamar mu dauki fanni-fanni na fannin gona noma mun dauka lallai muna da gandare inda ake noman gandare muna da eh, gonaken tudu inda ake noman tudu sai dai in aka duba dan miskila da gare na rashin samun ruwa wadda ta ne a damana wata ran shi ne yake kawo mana miskila hmm. duk shekarun da ake yi in kuka duba a cikin shekara ɗaya biyu na uku za a yi fari wannan yana cikin abun da ya zama to ƙasashen sahel Eh, na gode bari dawo gare ka malam ibrahim shatima eh, batun kula da albarkatun muhalli a cikin wannan yanki na difa yana da muhimmancin gaske ganin kamar yadda malam umaru sanda ya fara shimfiɗa a cikin eh, wannan muhawara shin bayan wani taro da aka yi na harkar kula da albarkatu a ƙasa a cikin wannan yanki na difa yau da kusan shekaru hudu shin mi kwalliya ta biya kuɗin sabulu ya kuke ganin wannan taro da aka yi alhamdulillah muna ma Allah godiya da Allah gwada mu ranar lalle a cikin kamar da kan abu a cikin 30 September zuwa October da bido zuwa October an yi babban taro a cikin nan jihar Difa busan furan busan abutan albarkacin kasa ka san a lokacin abubuwa da yawa na ka samu suka damu jihar Difa na ɗaya akwai gusawar kamar tashin gari ruwa wanda kalanga zama ta wata ƙasa yashi kamar wajen jihar gudun mariya wanda ya damu mutane aka ce yan ba ɗauki mataki ba gurin wannan noman zai yi wahala kiwon ya yi wahala rayuwar jama'a ma ta yi wahala kuma ga ɗaukar wajen komadugu wannan nan ma an samu matsala kamar da komadugu kullum yadda tun tumbatsa ta ta ɓata kai dalilin da ramin ƙasa ya cike shi ƙasa da ya zaza ya ce gurin wannan haka hmm. na ko aka kuma harka wajen ko wajen hada abin da shi kiwo da kan tudu wannan heg an samu ruwa da gaugawa da mana ba zo da gaugawa ba kun ta ja baya ya zama to jihar Dewa tana cikin yanayi mai wahala mm. shine a cikin haka ne gwamnati ya lissahi aka yi forum wannan na 2019 to a yanzu wannan ina gani himma Allah godiya tunda koma a ce ba a ce gaba da komi da komi ba inda na zana gurin wannan yau in ka je ka misali wajen jihar gudumariya an samu guri eh, din muka ce musu kamar da turanci mm. Mm. amma da hausa muna cewa kamar kalangaza da kalangaza kamar tudun ne ba eh, mm. wanda aka sa gwai shi masu hannu da shuni ne da haɗin gwiwa gwamnati aka haɗa aka eh, tsirar da wannan hodama kivet kuma akwai gudun da mutane suka rayuwa magarirwa da yawa ma wanda wajen a tsakanin gudun mare da mena wanda an yi aikin wannan wanda gwamnati gaskiya wani muhimmin Allah godiya mu ce wani in ba dan wani abin da aka bi da mutanen dan ya ta gaba da. Eh, abin da yake so in tambaye ku an mm. san da eh, can sauyin yanayi yana mm. kawo yana ɗaya daga cikin ummal uba isar wannan matsala da ake cin karo da ita ta eh, taɓarɓarewa albarkatun muhalli shin al'umma tana ganin tasirin ayyukan da ake yi da kuma illolin da ke tattare da wannan matsala. In wani ya gani wani bai gani ba. Mm. Ni gama juna gaskiya. In wani ya gani wani bai gani ba yanzu misali na ai na mahira gudumariya na mahira mai ne. in nan ce maka an yaƙi da hamada an yaƙi da wannan ai yamma zafo ƙasa wannan na, na gode eh, malam ibrahim shatima eh, eh, malam jalo malam ari kuna daga cikin wato mamba na wannan kungiya ta fcm niya ya kuke ya kuke kallon matsalar ah, sauyin yanayi a cikin wannan yanki na difa ah, alhamdulillah na farko zan gode ma allah da ya bamu lokaci nan muka taru zamu wannan muhawara kuma ina muku barka da zuwa kuma ina jinjina muku bisa kan aiki da kuke yi na waye ma jama'a kai to alhamdulillahi gaskiya a yanzu yanayin canjin yanayi ya damu mutane sosai ba makaɗan ba shi da yadda muke tunanin mu na farko musamman bisa kan kuma dugu zan a da kuma dugu muna aiki da shi kayan ya kumbura ya batse mu yi aiki mu ɗauki ruwa mu ɗauki amfanin mu amma a yanzu cikin kana shifkan ma ruwa zai yi buri ka bari ka tara ka ɗauka a barzancen gonakin har garuruka ya zama yana tadawa kenan nan canjin yanayi gaskiya nan ya nuna mana wani canji ne daban wanda a tunaninmu ba mu taba tsammani haka zai faru kuma mun ga koma dugu ba mu ba masu wanda suka aihe mu ba ba su taba gani abinda inda kuma dugu ya yi ya ta yi ba su taba gani nan ba kenan nan mun ga canji yanayi sosai ba makaɗan ba bisa kan ruwan sama mu da muke da wayo mu ba wasu ruwa da aka taba kwashe shekaru nan ba mu taba ganin su ba kenan na an yi canjin yanayi an gani wani guri kuma ka gani na an taba ruwa da yawa wani guri kuma ruwan ba su samu ba ana cikin jihar ne kenan nan canji yanayi mun ganshi sosai aikin mu bisa kan wannan da sauran abubuwa duka mu waye ma kai jama'a mumbobin mu da sauran jama'a wanda suke tare da mu mutum su tanle duk lokaci in canji yanayi ya canja a sake aikan da za a yi da a ci moriyan shi. Wato idan ki ya sauya rama ya sauya. Ah. Haka muke yi kuma me tunda yantar yawancin canjin yanayi dumama eh, yanayi ke kawo canjin yanayi kenan shi kuma canjin yanayi dumama yanayi mai kawo shi rashin itatuwa da sauransu shi ya kawo su shi yasa muna waye maka da mutane su daina sara itatuwa kuma muna jan hankalinsu da cewar a kiyaye ko dazuka da sauransu wannan shine muke jan hankalin mutane kuma surtu wajen noma kaga misalin ci a da a difa ba mu san da noman shinkafa a rani ba amma dole ya sa a canjin yanayi muka fara ta kuma an yi ta sosai kamar ba shekaran bana wannan canjin yanayi ya sa kuma a inda ana tunawa bara kahin a fara noma sai da nazo nan nan radio amfani na shi radio na ce ni ina ma magana ne da masu mu kuma da masu hankali nake faɗi yanda koma dugu ya fara canjin yanayi ya zo yake mamu yake cin gonaki Eh, na gode malam jallo malam ari bari da gare ka malam umaru sanda eh, shin batun albarkatu a cikin wannan yanki na difa ya kuke eh, ganin su akwai su yadda ya kamata idan an ka ɗauko zancen dazuzzuka namun daji da dai sauransu ana samun su yanzu cikin wanga lokaci da ake na matsalar canzin yanayi da kuma yadda ake samun yawan al'umma tare da wannan fitintunu na wato na wannan matsala ta tsaro? Alhamdulillah, e, lallai canji yanayi ya kawo canji da dama wanda ya zama to jama'a sai mutum ya tsaya ya hankalta zai duba ya gani. Kaman albarkatun da muke ciya zan yi magana a sunan <laughs> eh, environment da bai zo ba abubuwa da muke yi a cikin dazuzzuka da suka kawo canjin yanayi kuma da ya zamanto canjin yanayi ya kawo jama'a suka koma kan shi babu kamar yanzu in ka je wajen makiyaya ka iske makiyayi ya gera gonan shi a cikin kuri ya cifka ciyawancin da zai ba dabban shi ya cifka abincin da zai ci kaɗan-kaɗan canjin nan shi ya kawo wayannan makiyaya suka sake eh. in ba haka ba baka iske makiyayi yana noman rani a eh. cikin kwari <laughs> kun gane eh. na biyu wayansu fitintunun da muka samu bindiga kun san bindiga abu ne wanda ya zama to zai kori dabba kamar dabbobin daji yanzu mafi yawa da in kai kaɗan kai tahiya kaɗan kilo arba'in za ka samu dabba naman daji za ka dinga ganin su amma yanzu kamar in aka ɗauki barewa za a ce ma yanzu barewa duka ta gudu ta koma ma mm. cikin tenere mm. don wa'annan duk canji ne wanda ya kawo yawan jama'a yana kawo wa'annan kuma canjin yanayi ya kawo abubuwa da dama wanda ya to shi shi mutum dole sai ya koma ya yi kansa shi mutum sai ya sauya shi ma zai zamna da canjin yanayin nan in baka sake ba kai canjin yanayin zai ta yi da kai kenan in kuka dauka in kamar wajen harkan dazuzzuka eh, eh, abin da nike so in kara mm. tambaye ku mm. bayan wannan taro da aka yi kusan shekaru hudu da suka gabata mm. shin waɗannan ayyuka ne wato hukumar da ya kamata su kula da noma da kiwo da muhalli suke yi na ganin abin da eh, sauran abin da ake da a wannan yanki na difa an samu an kula da su kusan difa a cikin canjin yanayi ma ina ji difa da agada sun fi jin shi zan kara kamar bisa abin da nake cewa ɗazun eh, zamantakewa wannan ta sake don kowa ya gane cewa sai an haɗa kai a ce moriyan wannan eh, amfarkatun ƙasa mutane bancin wannan canjin kamar yadda wani ya riga ya gaya muna bisa harkan kashe tudu don a tsirar da kuriruka wayanda suke da gurin aikin gandari akwai kuriruka na wayanda suke da ruwa a kusa mai ake ce musu les wazis da ake cewa don a dajin gudumariya su ne mafi yawa aka ma aka tsare ma ya zamanto mutane suna noma a ciki kuma suna cin amfani mm. inda an tsaya wannan gurin na gudumariya kaɗai yana ci da tifa amma yanzu ma alhamdulillah duk abin da kuka gani na gandari mafi yawa muna samu a difa daga can yake zuwa wannan a cikin albarkacin wannan taron da muka samu a shine mutane canjin eh, ilimin cikin kan nasu abun da aka sake kenan mutum ya zamanto ya yi amfani da abu da gare shi mm. in kuka ɗauki wajen kiwo mutane da yawa ne za ka gani da shanu turum shekara guda in aka yi fari duka su mutu to yanzu su ma suna nan suna sakiya bancin dan noman da suke kaɗan dabbobin ma suna dan da stockage su rage ya zamanto abun da gare su a hannu za su iya su ci da shi bancin wa'annan eh, tututuwa da ake cewa an kace lalle an kace amma matsala da gare mu kamar zuwa tafkin shadi ne da ya zamanto akwai ɗanye amma ba a samu aje guri rukwa da dama muna da gurin kiwo amma makiyayi baya iya zuwa an ce mishi zone rouge ba a zuwa a gurin an hana tunda akwai yan security a guri amma abun da ya fi kawo muna a bisa canji abun da ya fi ci muna tuwo a ƙwarya rashin dan ruwa da muke ko a samu ruwa da yawa ya zama to ya yanke tun da mana eh, amfani bai fito ba ko kuma ya zama to shi yawan ma bai yi da nuna ba inda zai tsaya ya mutu kenan wa'annan abubuwa suna cikin canjin yanayin da suka kawo mana a wannan lokutuka in muka ɗauki wajen han fannin petrol kun ɗauka amfani ne wanda yake muna amfani lalle duka komin namu komin guda goma sha biyu ko kowace tana samu dan abun da ake bata na kuɗin petrol amma in kuka duba a cikin canjin yanayi shine mafi yawa yake kawo mafi yawa ya ƙara canjin yanayin nan wata kara lalata mahalli mm. in kun duba akwai dabbobi mun akwai wani lokaci da muka je muka ga dabbobi da suka sha dan ruwan da ake kwalfa a wajen rijiyoyi suka mutu in ka ga yadda jikin yake tashi mm. ai guba kaman guba yake mm. wa'annan abubuwa da wannan dan hayakin da suke cefa a cikin tazo suka ya kawo mafi yawa dabbobi can akwai rashin lahiya da dama kenan matsala har tsuntsaye ma eh, ka gani kon wannan duka suna mm. cikin wannan matsala da mm. dabbobin duka dai da suke can ruwan nan duka suna mutuwa mm. to a matsayin ku na wakilan al'umma wani aiki ne kuke na wa da kai da kuma yi ma hukumomi hannunsu mai sanda kan illolin da ke tattara da wannan ayyuka da ake bisa doron ƙasa musamman a nan yankin difa a wannan fanni da yawa muka yi aiki da muka yi a bisa wajen harkan petrol mun yi shi daban fannin da mutane masu tahiya sai gurare su amshi filaye na kiwo su zamanto su yi gonan su ko zamanto nasu ne wannan ma wani aiki ne da muka yi na, na kokowa wanda muka je mutum ya zo ya ɗauki daji duka ya saya muka je muka kai shi har gaban justice kannan hmm. muka amso wannan filin daga shi ne muka samu dama filayen nan da aka saye saye duka wannan duk wanda ya ji an yi wannan za a amsa suka da kowa ya daina saya mm. na biyu wajen harkan dabbobi akwai wanda muka je aka amso ma hakinsu yadda dabbobinsu raƙuma ne ma mm. suka mutu suka sha wannan ruwa suka mutu muka je muka amso musu hakinsu wayannan duka cikin ayyukan da muke yi bancin wannan kamar yanzu wannan taron da muke kamar shi muna waya mutane kai don kowa ya san 'yancinsa ya zamanto abu in ya zamanto an ci hakinka ka nemi hakinka mm. in gwamnati ne ka je wajen gwamnati in kuma makiyayi ne ya zo wajen ƙungiyoyi na makiyaya za mu gaban in na noma ne tuma 'yan noma za su ci gaba su je su amso musu su. Eh, na gode malam umaru sanda hamadu zan sake dawa wajen naka malam ibrahim shatima eh, ganin cewa wannan yanki na difa yana da ɗimbin albarkatu ya kasance na namun daji ne ya kasance na eh, muhalli ne ya kasance na itatuwa ne bayan wannan taro mutane sun ba da shawarwari kan yadda za a kula da kiyaye waɗannan albarkatun ƙarƙashin ƙasa ta yadda al'umma za ta amfana shin al'umma kau tana amfana wannan tambayar da kamun dama ina jiranta kasanni eh, wakili ne na manoma ko da barin akwai ta magadanai a kwanakin baya mutane suka yi dariya kuma gaskiya ne haka na manoma a nijar iri biyu ne akwai masu noma da tsinin bik kana ji ko mm. akwai kuma masu noma da da hauya da kana nan ka dai waka gambu ce ke yawa <laughs> ka gane ko to ni zan maka magana na sa kan mu manoma masu yin zuwa a daji mu ya mu noma akan wannan lalle an yi taro a cin jihar Difa kuma na maka hira cewa gudumariya alhamdulillah na je da idona mun gani wannan mm. wannan lekibet wannan vraiment in ba dan Allah ya sa masu hannu da shuni ba sun taimaka da garin nan ya watse wani jihar meni da gudumar na tabbata da haka to amma he zamanto in ka sako nan kasa kam wajen wajen tam wajen difa wajen boso wajen gegime har ka zagaya ka je filatar ka je ingalbeli ka je ka halcan wani tarmit mm. abin zan ba da muka san ba da muka sabu ne ba abin nan lalle an yi shi da ya to kuma wani gurin cikin shekaru kaɗan da aka samu a kurcin kwanciyar hankali sai a rabu da da da guzuma albukar sana yanzu misali ina baka misali a cikin shekarun suka huce ina gani ban ga shekarun da aka yi ta kasa ice ma a difa kama cikin shekara biyu uku hudu biyar wannan mm. yau ya kawo haka kashin ice wannan kuma abin da abin da har yau muna magana da dan abirna ma abin da ne ka ce mini rai ba ma kamal goruba yau in gaji bacin gari zaka sai goruba wannan allo duk ana kawata mun gaya musu kaf su masu wannan eh wannan sai komin wannan gashi wannan abin zai kare kuma ba zai adifa wannan kuma abin shine ya bare wai matashi magantawa mm. lalle dai ne wannan lalle akwai wanda Allah ya kawo canji ne ya kawo kuma akwai wanda mu wanda mu talakawa muke makamu mm. ha goruba adifa wannan he ka zo nan wata rana ka zo da su zai mun ci goruba nan bayan da ya fata kare abin da da kai baka suka shiga ba ban taba ganin shekara ake tare ice a irin shekarar bana wannan abin da ya kawo mutane ba su da aikin yi insecurity ya tado mutane da garinsu sun zo tun duk an gama nan difa in baka sari iccen na baka ci abinci babu shi kenan dole ne ta kama dole ta kama wannan hmm. ka gane ko wani kanya wani tsamiya wani babu da wannan sai da icce wannan kona gawa sai shine wannan shine aikin mu shine aikin mutane wannan babu wasu da daban. Yau ba ka ganin kamar da ka ce eh, nan gaba nan yan shekaru kalila za a yi wasu itatuwa za su ɓace ma kana ji ko eh. na biyu kuma son na kuma dugo yau wani shekara na ga na biyar kenan kaf da babu mutumin difo ya ce maka damana ya shuka shinkawa yau ya yanka ya huta ya kai buhu ɗaya gidan shi wani difo nan babu ita wannan kuma dugo ta hau ta tumbatsa ta kai ta kai ta har kilomita arba'in daga arabcin difa zai kuma zai mai magani wannan abin da ana iya a yi maganin shi ana iya a tare shi ai sai da hali kuma ko halin an ban da Allah ba wanda ga gwamnati karewa to kamar kana ganin gwamnati ita ba ta damuwa ne gurin ne babu lahiya gurin a shiga gurin a yi gyara ma da kai wahala amma shi ba abin da gwamnati wannan wannan ina maka magana wannan wannan ya zama to kuma mun dauko ta can arewa da nan arewa shi a can arewa ba sai kirte bane ba mu da kanmu ne har ko muka je muka dauko wata sabuwar sana'a ta share ciyawa yau sai ka je ka kai ka iska gwacin gona ga gawo kace nan ba mai makiyayi ko wanda ko kai makwacin ga ba sare gurin sai ka share ciyawa kap da kai da da wanda makiyayin wanda ga dabbobin shi daya biyu a gida da kai manoma sai mu sare ciyawa kap mu bar guri tal mun kwashi da muka ta gida mun tara ta zama dukiya ita ma me ya kawo wannan in ka yi noma ka samu hatsi ka samu da zaka ciyawa shegiya ka bar da su da wannan matsaloli ne wanda wannan an ba a diba hanyoyin magance su ba eh. za su kasance wani forum ya yi magani amma a duba wanda wanda wanda wanda cikin gaza wannan ka gane ko ya zama tukun ban da wannan akwai gari gari masu kai nan gurin wanda wannan suka ya zama to da akwai noman barkono akwai noman shinkafa a konin kai da war haka wannan kai da aka maka ki ka ci anan gurin to gurin ya zama to bai ya shiguwa shi ma al'amarin duniya ya zama to gurin baya shiguwa baya shiguwa baya na daya ga insecurity mai gama cewa kwanci hankali na biyu ga ruwa ya hada zo ya tumba garin ruwan dukkan ruwan ta rasu ina ganin zuwa nan idan a ci wani insecurity ne ma wani dan wani daga cikin shi ma zai ta garshe zamana na imani da Allah ko wanda je koma cin garin na da wani zamna to ruwan in ka shiga ma ruwa in zai zo ya shiga ya tada gari durwa cinye su wannan tun daga nan da ya kai har gaskar ba garin da eh, mutum ya zauna kushin da wannan he da kuma arewacin kwalta to wani abubuwa ne wanda ya kamata a duba a yalle gwamnati bayan forum da aka yi an samu ci gaba da yawa haka ni babban abu ne zama to ni na san shugabansu kuma saurakan mu kuma nasan da suka he in kai kara gidan mai martaba in ce ni an mini banna mm. waye maka banna wuri kaza wani maka banna ka san shi a ah, ba shi amma samu labarin tannan. Eh. sai he aje a kirawo babban shi shi a zo a zama babban a zama sulu in yahiya ne a yahi. ina biyadiya ne in biya diya ne a biya diya amma irin wani tashin hankali na da wannan na atadin in ba baki da su za su ƙetaro in dai mu na mu 'yan ƙasa ne in dai mu 'yan ƙasa ne da wuya samu tsakanin lalle wannan yana ɗaya daga cikin cikin cigaba da samu wannan burtali wannan mm. ina ganin a cikin jihar wannan difan da wuya mutum in ba ni ikon Allah ba zai ƙetare burtali wannan cibka. shi ma akwai wahala haga wannan an samu cigaba wannan haga ne ko manomi ya san in ya amshi noma shi ma shi makiyayi ya san an bashi lokaci cewa in lokaci kaza bai yi ba baka izinin shiga cikin gonakai amma kai ma mana muka sani lokacin kaza in yayi wannan shi ma an uwan naka da bako rubuwa su kullum kuna tashi hankali kadan kana shi wannan shi zai zo ci karafa wannan duka dogo cikin forum wannan an dauko shi an aje shi mun gani ko mun amince da shi da mu wani da wasu makiyayin wannan na gode malam malam ibrahim shatima eh, malam jallo eh, an san da wannan Eh, noma kamar da kuke na bangaren shinkafa shin wace gudunmuwa ce kuke kawowa ganin cewa wannan yanki na difa ya kasance da tattare da albarkashi ta ƙasa da an kasan da ita kahin ka bani amsa akwai wasu mugun da suka yi in wanda suka yi zan ƙari bani tukunna eh. yanzu bisa kan mamuye daji da yanda mana umar ya tabo umar ya tabo wai mun zo wani yanayi da cewar a yanzu a jihar difa tabki. ake saidawa ban gane a saida shi ba tabki ne <laughs> nan kwaiwai ba ba nesa ba a nan kwamikin difa eh, eh, eh, shi tabki aina allah ne <laughs> ruwa ne da ke taruwa a wuri guda mutane su amfana dabbobi su zo su rika sha to ana ce a saida shi to wannan anan difa ka shi kuma anan kwamikin difa ka shi bara aka saida tabkin nan wajen kire eka talatin da biyu ne aka yi magana aka kishin kishi ana magana ana magana na ji labarin nan na tashi na je gari da yake tamu garin garin mu ne da yake a cikin difa na tambaya ka ce kaza kaza na ba labarin ka ce a ah, an da haka na ba ma yarra a she ta e ega 32 da aka dauka an huta a tafki har an shiga gonan su wasu ma hmm. sai na ba labarin masu gona suka ce a mun yi labarin a wannan gonan mu ma suka ce a wannan abun bai yayuwa sai an tashi an tsaya nan muka taru albarkacin alternative space tuwayan muka zo can muka yi mahawara muka shiga hanyar da yi duk da taron da an kai shekaru hudu da suka gabata hau kuma wannan matsala ta zo an dawo shi wannan zan jirgin ko shekara ba ta yi ba eh. ni na jagoranci wannan gwagwarmayan da na samu abdu ne na gajango mm. ya kama mini muka yi wannan gwagwarmayan muka samu wannan tafkin da aka sai da ya zama yanzu muka tara cinikin ya zama babu shi yanzu dai babu zancen a sai da shi na'am ana yin makiyaya su sabko su sharu a ciki masu gonaki su kai dabbobin su yi kiwo a ciki su ɗo su ɗauki ruwa su yi amfani da shi sannan ga kiwaye gurin babu kihi ah. kuma a wannan tafkin ana samun shinkafa ta dashi mutane suna ɗaukawa suna ci wannan mutum ɗaya ya zo ya shiga ya sai dashi wannan abin takaci amma alhamdulillah da ya ce wannan mun samu mun ciwo kan shi To ya magabata suka yi ka wannan lamari? A'a wannan kasan shi munafiki ko ko wani wani shi wani eh, mai yaudara su a su ba mai shi ba su da sun sani ba ne. Sai da muka tashi muka yaya ta tukun suka ji labari aka ciwo kan shi da yanzu wannan ya zama babu ciniki ya tashi. to kenan yana ɗaya daga cikin ƙoƙarin da kuke na kare mm. muhalli da kuma albarkatun wannan yanki na difa na'am na'am kuma na biyu zantan ibrahim da ya zanta makiyaya ni yanzu ina cewa akwai makiyaya akwai 'yan ta'adda na mm. makiyaya me yasa na ce haka nan akwai makiyayin da zai iske manomi a gonan shi ya hudda mishi makami manomi yana gani a cikin gonan shi wanda ba muke dan tata ne wannan an sani an ya faru kowa ya gani a garin ya yi labari tunda baka ga dai wa su gudu suke suke tara inda babu iko mm. eh kina wannan baka dauke shi muke yi dan tata ya gani dan tata gaskiya dan tata me zai maka makamin zai huda maka shi ma makamin zai maka har suna kashe mutane ma shine nake so in faɗi tukunan mu ci gaba yawa eh, yawa <laughs> eh, to malam eh, jalo wannan aiki naku dole sai an kula da muhalli in babu muhalli eh, yana cikin mawacin hali akwai wuya a yi noma a yi abin da ake so a yi kiwo shin wani kokari ne kuke yi yanzu na ganin cewa haka yana tabbata na cewa ana kare muhalli kuma ana taya da noma yadda ya kamata insha Allah gaci muna nan muna yi bakin kokarin kuma ga yanzu da muka yanzu na ga maka inda muka kare muhalli har kogi tafki an sai da mun mai da shi babu kuma bincin wannan kuma muna nan muna jan hankalin mutane cewar duk abin da ya shahi mahalli kai muna jan hankali da cewa ma masu magunguna ne na amfani ma wanda bai dace amfani da su ba muna hana su kasu shi muna jan hankalin mutane da su yi amfani da takin gargajiya don abin da ya sa shi taki na zamani shi da kashi yana kashe muhalli. Mm, na gode, na gode Malam Jalo. Eh, Malam Umaru Sanda bari dawo gare ka. Yanzu ganin cewa wannan yanki na Difa yana da albarkatun ƙasa. Shin yaya ya kamata al'umma ta yi na kasancewa tare da waɗannan albarkatun ƙasa kuma tare da kare su? Mm, eh, na gode. eh kahin in shiga wannan tambayar taka zan koma wajen jalo inda yake cewa akwai 'yan ta'adda makiyaya. Oh. A daina sa ta'adda a cikin kiwo. <laughs> Kamar abu da yake kawowa eh, makiyayi ya yi irin wannan abubuwa da yawa. Wani ya bar gonan shi kamar nan sai ya sa dabbobin shi sai ya ce wani baya sa. Wannan shine mafi yawa yake kawo fada. kai ka ce baka bar gonanka ka sa dabbanka in wani ya ce zai sa dabban shi sai ka hana kenan wannan gin <laughs> yana kawo irin wayannan abubuwa eh, eh, eh. amma cikin dubu ba a ce babu maras kyau hmm. cikin makiyaya dubu wannan za a samu guda wanda zai iya aikata irin wannan aikin da ka faɗi amma a sa a ta'addan ɗin a ciki kaga a wannan zamani bai da kyau don na gode bisa tambayan da kami na bisa Eh, wannan amfanin namu na mahalli albarkatun ƙasa na ɗaikin foron da aka yi wancan mun ga amfanin shi ya kamata a sake irin wannan foron ya zamanto mutane an kawo inda ya kamata su zo su zamna su ji su ɗauka su koma su maimaita ma jama'a in kun duba forum da aka yi mu makiyaya mu masu ungiyoyi mu muka ɗauka muka fara watsa shi don mu maimaita ma jama'a su ji wani har yanzu ma bai ji ba wa'annan eh, amfanin da gare mu ya kamata mu mu san mu 'yan jihar na ba wanda zai zo ya gera muna sai mu da kanmu za mu tashi mu gera mu zo mu haɗa kanmu a bisa wa'annan eh, eh, albarkatun ya zamanto mun ci moriyan shi kar mu je a watse kai makiyayi da manomi ku zo ku haɗu ku zamna a tattamna a daidaita a gera kamar eh, burtulolin da aka yi zancen su burtuloli akwai amma mafi yawa in ka duba burtuloli na kusa da gari wannan inda kamar wanda za su ƙetare su je bakin ruwa mashaya za ka gani mafi yawa suna ɗan gunzuriya kuma a nan ne kana cikin burtalin bai da faɗi ya zamanto ka ɗan raƙuminka ko ɗan akwanka ya shiga sai a kamu fitina babu inda ake cewa espace de repo wannan filin futu ne babu bisa butulolin su ne ya kamata nan gaba in za a yi a dinga sa su da dan faɗi kusan ƙasa wannan shine rikicin duniyan nan mm. yau ina ganin akwai wata matsala kuma da ake samun ake cin karo da ita a mm. cikin wannan kasa tamu mm. inda sai wasu baki su zo daga wata kasa su yi mm. ta amfani da albarkatu shin nan a nan difa wace hanya ce kuke bi na ganin cewa albarkatun da ake da sun kasance cikin yanki lalle mu a zamantakiya na kaman makiyaya wanda suke cigowa kasa kamar yanzu damana ta kama eh, muna da post na surveillance na bisa iyaka wanda ya zamanto mun san wa'anda za su shigo mun san kuma inda za su koma su zamna amma amfanin da suke ci wannan ginne babu wani abu da ake amsa na lamfu a jikinsu muka duba dan karne na vaccination ya yi vaccine shi kenan sai an bar shi kenan babu wata kariya ta babu wata kariya da aka samu a bisa eh, wannan eh, abubuwa eh, akwai matsala eh ma ah, akwai matsala ke nan matsala kenan wayannan abubuwan da kuke gama yanzu in amfanin mu za mu zamna mu more su sai in mu muka tsaru tsakanin mu muka yi komiti wayanda komitin da ya zamanto shi zai duba amfani kamar wajen harkan samun da za a samu wani abu a dinga sa shi a kontak na jama'a. E to kana batu kan kare muhalli kuma mm. tunda eh, kuna aiki a cikin wannan bangare na sashen kare muhalli mm. shin ya kokari ake yin sha'anan yankin difa domin kare muhalli takamaimai. a yanzu karin da ake eh, karin muhallin da muke mafi yawa muna hada da masu gariruka mm. da authority kamar administrative mary su ne wa'anda akwai kwamitin da ake cewa kofo akwai kofocom akwai kofocob akwai kofo kofo na departament babba to wayannan kofo in aka sa da shi ne kaɗai ne muke ɗan tattare mu tare ma mahallin namu in babu su in ba kuma ba ko ina ba ne su shi ma mun fara sa su ne muna so ya zamanto su ne za mu duba bancinci kamar cikin gandun daji akwai brigadier da ake sa wa'anda za su kula da wa'anda suke kashe icce ko wa'anda suke fudda ciyawa kamar wanda ke kama dabobin daji da kuma wanda suke kashe itatuwa wa'annan duka ah. akwai su kadan kadan akwai inda muka fara sa su na gode malam umaru da yake lokaci na ta eh, malam eh, ibrahim eh, shatima shin wani kokari ne yanzu nan ganin lokaci na ta wani kokari ne za ku iya yi na ganin an kare albarkatun kasa a nan yankin difa ta yadda ah, dai za su amfana wa 'yan ƙasa za su eh, amfana ma mutanen da ke yankin difa kan dai in je bisa wani magana to a gurguje a gurguje ah, eh. akwai magana da amadu wannan eh, mm. libai abin da ba ma sanin kanshi ba in ba yau ba mm. ya ce akwai post de surveillance mm. na control da makiyayen sun shigo ai control din sun to ina gani kenan ba nan daga daga tasowa kai ne mutumin nan ka sani ba dan kasa bane ba ya taso da ƙasa zo nan ƙasa ka alhari kai a ƙasa ka hal an yi taro na ƙasa gaba ɗaya wanda ya ajiye doka ga lokacin da ya kamata a ce wannan mutumin ya shigo ya yi kiwo haka ne kai ɗan ƙasa mu ɗan ƙasa ma ka lokaci aka baka kuma ya ga kontrolan mutum wanda ɗan wata ƙasa ka ba shi izini ya shigo kai baka ce mashi bai koma lokaci bai yi ba ka ba shi izini ƙetaro ya zo ya yi ta'addance kashe mutane ya ci gonakan mutane ya ɓanna yanzu wani kenan abu ma kenan daga nan ka tashi kenan ko hmm? tunda an ta gofa da control mu yau yau ma ji shi wallahi ina zo to kan je wannan wannan wannan magana na biyu mm-hmm. in muna so mm. a takaban me cin wani eh, yanayi ke wuta difa kana jigo a tankance sai mun tashi mun haɗa kai da gwiwa mu dukkan mu gaba ɗaya 'yan difa in an ce difa ba wai ni ibrahim manomi bane ba ba wai liba buwalla ce bane ba abu ne wanda za mu yi mu duka jihar difa hambar mambar ma ma bayan bayan ba mu zo su isko shi wannan guri ne ma tare eh, shi kan kashe na kare albarkatun yanki ya shimfiɗa yo za ku yi za ku yi za mu yi shi da kayaya yanzu za mu yi shi haka na ce maka yanzu misali eh ruwan koma dugu a gane ko ai iya cikin yanayin difa a gane ko me zai hana ruwan nan a kare su su hana bari a ja su a kasu can gurin wani inda yake da eh, eh, inda za a amfani da su ba mm. a ja shi a kasu can arewa tana ka tuna libya ce nan gurin an zo gurin eh, bakin gari in ba gurin shiga wannan gari lalle gari ya girma ya ta daji mun gurin noma wannan ya zama gari kan ga shigocin garin ma ko bardal mai ya kashi ya kara cin gari kanna to ruwan nan da akwai halin shi nan gurin ya mu yawa iya mu banna ya hala mu noma nan gurin kuma shi gwamnatin a iya da hali ko da ya kira mutane ma kungiyoyin eh, duniya a jaro na kashi can arewa inda yake dabbobin da ba ga a in hilin Allah ko ba sani bar hili ai in an yi wannan ina gani za a tsiyar za a tsirar da yanayi wanda yake na koma dugu wannan kuma me wannan shi talaka ne wannan in babu wannan eh, kwanci hankali ko in bai wa. haka na zama ka hira sare itatuwa yanzu ta mu ya zai a hana ita dole sai an samu an waye ma jama'a kai sare ice wannan fa kamar da yanzu haka ne zai zama to idan ice ya kare dabbobi ma ta ta za su yi ka gani yanzu yanzu misali ina dabbobi suka nan da in ka wata in ka samu yanzu in ce maka ina sakawa samu hata kurege ina ganin hira ka ta wajen arewacin sayan ga ka samu banan cikin babu <laughs> babu kurege wannan kawai eh. wanda da anan ga gatan da wani akwai matsala a ah, babu da ce maka abu ne to wannan hirar a tsaya a kona a kona gawayi a sare ice a kawo wannan he gwamnati ya ɗauki mataki bisan ya za a yi amma a gyara rayuwar talakawan a san miye za a musu dan a hana aikin wannan ana aika sare ice wannan na gode eh, malam ibrahim shatima eh, malam jalo eh, jalo um, wani kira gare ka wani sako gare ka to wannan albarkatu na wannan yanki naku an kiyaye su ta yadda za ku amfana a matsayin ku kuma na manoma to yanzu kiran da zan yi mm. wannan magana ce ka ɗauko babba yanzu misali yanzu ni na san illan lalata mahalli kai ka sani kai ka sani amma akwai waɗanda ba su sani ba yau ni na ce na musu magana ce rabu da shi shi din banza shi wa shi ka ita ce zuna za mu zai hana misali sare ko shi ki ba abinci banci haka ka akwai waɗanda suka sani mu da san raimu dinga gaya ma juna gaskiya wannan ko a fada yau sai muka hira kashi miye an sani sare ita illa ne amma mutum kana gani yana sare ita baka hana shi alhali kai mai gari ne ko kai wakilin gari ne eh? a sare ita nan gobe kai babu ita ji babu ita kuma ana ganin su ana shigar cikin to duk wannan matsala kamar yadda Ibrahim ya ce rashi ne in akwai gwamnati ta tandar da wasu abubuwa dole eh maganar eh. rashin wannan an ba daina wannan abun ba rashin karuwa zai ba rage zai duk inda babu itace albarka ta tashi gaskiya duk inda babu albarka kuma rashin karuwa zai kenan duk da babun ya kamata a tashi a gama ma juna gaskiya kuma hukuma su tashi bayan da an yi forum din shi forum yan birni ya kama forum duk yadda mu muke faɗi wasu ba su yarda da mu eh wanne sai an tashi an kama eh, juna sosai an shiga daji nan kwara wayar da mutane eh? ko ku a nema musu aiki mutanen su daina wani abu ba haka ba gaskiya nan da shekara goma Allah ya kiyaye in ka dawo difa abin da zai gaske ba yanzu haka ne in dai ba daina wani abu na gani ba na gode na gode ina ganin duka duka ina da kira zan yi eh. ah, kira da zan yi a gurgushi eh, jama'a yanzu gashi ubangiji Allah ya kawo mu gabatar da mana Allah ga mu lokaci ina kira ga yan uwana manoma da 'yan uwana makiyaya ubangiji allah ya ba mu damana mai albarka a kan zuciya nesa abin da nake so in kara bisa kaman komite na bai da muka ce akwai maciga macigan nan ba tun damana ba ta zamna ba ne mutane suke shigowa kuma kasan da damana in kogi ya zo ya wuce shi na makiyaya ba su shigowa kuma wanda suke shigowa duka transiman ne wanda suke taya da dabbobin ta san arya su basu da ma fitina mu ai fitina mu na bokoloji ne yanda suke fitowa bakin shadi yanda kullum su dabbobin su danye suke ci su ne mafi <laughs> to ina gare duka duka da haka ne zamu ci ah, mun zo karshen wannan muhawara mu wadda mun ka mai da hankali kan kula da albarkatun kasa a wannan yanki na difa bayan babban dandalin da aka gudanar kan kare muhalli da albarkatun kasa a wannan yanki na difa a cikin watan satumba zuwa watan oktoban shekara ta tara wanda kuma bayan shi shekaru hudu kenan abinda zamu cewa wato wannan kula da albarkatun ƙarƙashin ƙasa a wannan yanki na difa aiki ne na kowa aiki ne wanda ya kamata duka eh, ƙungiyoyi da manoma da makiyaya da gwamnati da 'yan kasa. su tashi tsaye su kare muhalli ta yadda a za a cin albarkatu gajiyar waɗannan albarkatu da wannan yanki na difa yake da yara na mayan gobe su masu iska waɗannan abubuwa masu albarka wanda dole sai da shi ƙasa za ta rayu wannan harkar muhalli harka ce ta kowa kuma muna fatan gwamnati za ta ƙara sa ido domin kare muhallin wannan ƙasa ta musamman a wannan yanki na difa na gode ga abubakilan da suka halarci wannan muhara tamu na samu Mallam ibrahim shatima wato sakatar janar na eh, kungiyar kariya wato sannan na samu halartar malam umaru sanda hamadu wato coordinator eh, kungiyar nan ta arena eh, sannan da jalo malam are na fcmn niya a bisa kan injin na samu taimakon malam mustapha ayuba na gode allah saka da alheri ni malamin ma'ada nake ce da ku sai wani lokaci idan allah ya kai mahuta